وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يوم ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورا الجمعة قوم ديدي دفار وطن أزم رمضان من البركة تو قوم سورة قوم تبي سورة قوم تكرشي الله تسامو داشي كما أشرين دبقيني إن أمانيكو ga watan biyu wato watan fabrairu 2022 da 26 to za mu dora za mu tashi ne aya ta tamtalatin da takwas haka ne bari mu ji tambayar da ke hannun mutum bismillah wa wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa wa wa ibi cewa da tambaya ta yi ce kan mubara ya rasu a cikin wata ramadana azumin da biyu ba za mu rama mata to da farko da cikin muna ta'aziyar rasuwar wannan kane naka da ya rasu tun bara Allah ya ji shi ya ji kanmu gaba da duk wani mai rai ai mamaci ne ai yana to Allah ya ji kanmu gaba da amma dangane da azumi da ake bin shi da bai rama ba to abin tambayar anan ya yanayin rashin ramawa idan tun wani lokacin yana cikin jinya da rashin lafiya ne bai warke ba har ya rasu ta ba maganar ramawa don bai warke ba amma muddin ya samu dama ya warke ma ya sakaci bai rama ba ya rasu to dole sai a rama a madadin shi ya zama bashi kun fahimce ni A ai kusan mun sha wannan magana ai in dai har mutum bai rama bashin azumin ramadan ba da ya sha a dalilin rashin lafiya ko tafiya kuma Allah ya bashi walwalar samun lafiya ya shagaltu bai rama ba ajali ya zo to ba shi na ubangi dole a rama yan uwan shi idan yana da 'ya'ya su rama ko dangi kada tafi da bashin ubangiji amma inda ya ciwo ya yi yana kwanci rashin lafiya bai ma iya da warke wata balantana ya zama bashi to wallahu ala alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu idan tambaya yake addu'a wa mala yake Allah ya yawaita arziki amin wa iyyakum wa iyyakum ya Allah itimanan lokacin fitar da zakata tana kabira kamawa ɗaya ga madar. Hmm. amma idan na cire na da kai sati biyu na rabawa a hankali kuma kudin ba wai saboda suna da yawa ba ne ba ta wuce miliyan goma da ya ce malam wannan sati biyu da na ɗauka na yi babu laifi So, da farko dai duk zakan da har za ka fi da mata zakar kuɗi da za ka miliyan goma ai shi kudin yana da yawa ya ka adadin na milin goma kila kamar a wurin ka ba mai yawa ba ne amma su mai yawa ne Allah ka ba mu mai yawa eh, Allah ka ba mu mai yawa ne kuma tsarki to in har ka da zakka to ba a son ka yi jinkiri saboda ba ta bace ba ba ne. ka kai ga waɗanda Allah ya ce a ba su إنما الصدقات للفقراء والمساكين ولم الحظ والأرشيء أجسين سورة التوبة آية من لمبا ستن daidai. idan jinkirin bayarwa abinda ya haifar da haka wata ɗin saboda ba inda zaka same su ba ko kuɗin ba zai kai gare su ba a kan lokaci ko garin ka wani dalili zai jawo jinkiri kuma dalilin a iya kallon shi a shari'a a ɗaga ma kafa amma haka kawai zakkannin mutane suna da bukata kuma don su aka samar to bai halatta kai binci sai inda uzuri duk da uzuri to wal uzuru inda kiramin nas maqbul shi uzuri ne kyau abun mutane na garkato karban shi ake yi Allah ka ba mu ikon gaggauta aikin akai akan lokaci na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. ya ce malar da gane da aiki mata idan mace ba ta gama sauke nauyi ko wani ba da yake kanta na mazinta ba kuma tana so ta tafi littafi ya halatta to ya danganta ga wani irin nauyi ne nauyi a gani kizuna da haƙoƙi hudu a kan shi na sha faɗa maskan mat'an malbas mare ya ba ta maskan matsuguni malbas tufa matsa'an abinci mabit su kasance a shimfiɗa guda to shi wani nauyi ne nashi da ke kanta da bata sauke ba misali shi mutum da ne yana da matukar abincinta girkinta a wani lokaci girkin ko kuma mutum ne wanda Allah ya zuba mai sha'awar da ba zai iya juriya kwanaki goma nan ba ta kusa da shi ba ba shi da wata mata to nan sai mu auna abinda muke kira tartibul aulawiyat the scale of preference wane ne fi kima ta je ta yi itikafin ne a nan gaba da su na biya masa wacce bukatar kowanne ne aikin na biyu ko da yana da ainihin nashi bukatan bawan allah ka haƙura mana wannan abu ne fa a shekara kawai kuma kana tare da ita duk waɗannan shekaru ba ka taimake ta ma ba ta samu damar ya ta kafin nan wani abu na biyu kenan in ya ce a ki tsaya ki min a kaza a gida ta wata haƙura yana da haƙƙi a kan tun takura to sai dai ina gani wa iyakun a yanayi irin wannan lokaci mai tsada irin wannan na'am ya kamata ka taimake ta saboda in ta shiga aita kafi ba magana kwace da miji wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid to ya gashi ba zai iya ba. saboda ka inda dai hakki shi na nan a tsaye to ta haƙura ta soke wancan haƙƙin Allah zai ba ta ladan niyya amma kuma ina jaddadawa kai bai kamata ka taimake ta ba wata ta'awanu yau ka sani in ta zo gun kafin ta roƙa maka Allah ya maka bukatun da maka ma za ta kaddara za ta yi kafin nan a Ka'aba ne misali ko a masallacin Madina babbar magana ashe kuɗi kana iya biya mata ma ta je ta yi ta roƙa muku alkhairan duniya da lahira a taƙaice dai kun ji bayanin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 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين wannan aya kenan mai lamba 38 daidai a cikin wannan sura mai lamba 8 al-anfal qul lil ladina kafaru ya manzo Allah ga ya makafir ga ya in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kage musu in suka daddara shine yantahu suka tuba daga yakar addinin Allah suka daina maka cirjiya to za a gafarta musu ma qad salafa duk abin da ya wuce na laifin su an yafi da sharadi in suka daddara domin ko mutum ne ai sharaɗin a ce to an yafe ya laifin da yake yi kwakwa to bai dana ba ka ce a yafe mai naka Allah ce gaya musu in yanta yughfar lahum ma salafa amma wa in ya'udu in suka koma zuwa ga laifi da saƙo da yi ma Allah waye? to tsaya faqad madat sunnatul awwalin hmm. sunnatul awwalin tsarin Allah kan waɗanda suka yi tarjiya can jama'ar baya ai ta wuce ai ma'ana da suka yi Allah ya gama da su kuma ba ku gagara ba kun fahimci zaben kuwa da ya musu waɗanda suka wuce sun fi ku ina adawa ina samodawa ina ashabar rasu ina wa ƙoronan bai na zalika fa kullum da rabna lahul amsal wa kullum tabbar na tatbira ga ya musu abin da ya wuce ga na baya zai faru gare ku ba ku Allah ba kuma ji sakon ci gaba وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون kafin mu dora mu koma baya wata kalma da Allah ce faqad mabat sunnatul awwal sunna Allah ce kina tafi iri uku ce akwai sunna ilahiyya akwai sunna nabawiyya akwai sunna adiyya sunna ta ubangiji ita ce Allah ke faɗa ana falan tajida li sunnatillahi tabdila walan ta tahwila sunnar Allah cikin halitta kenan sai an haifi yaro ya yi wayo ya yi rarrafe kafin girma wannan tsarin Allah shi ne suna sunar Allah a halittar mutum sai ka cika koshi ka abinci baka ce ba za a koshi ba shi kuma Allah ce wallawa ala kulli shi in kadir daga cikin kadir din zai iya samun koshi ci ba sama ba tsarin shi ba ko ku fahimta ba to wannan kenan kuma sun ce sunar Allah iri biyu ce akwai sunnatun lahil jariya da sunnatun lahil kharika akwai sunar Allah mai kitowa tana ƙarƙashin kuma kun fayakun kasance sai kasance to ba a ce ka jira sunar Allah mai ainihin mai kitowa ba akwai sunna mai kitowa akwai mai gudana misali Allah na da iko ko baka je aji ba gashi an baka admission Allah na iko ka ci jarabawa ok to tsaya karfe ko mu gani ba saboda wallahu ala kulli shay'in qadir kulli shay'in yace daga cikin kulli shay in ci jarrabawa ba ma je class ba ko ya ciki to tsaya karfe sunnar Allah mai gudana ita ce ka je ka yi kokari karka jira sunna mai ketowa idan mutum ya shimfiɗa katifa a kan wannan titi na mai gibin road ya ce wallahi in allah bai kaddara mota ta take na mutu ba wallahi ba abin da kuma gaskiya ne ok je ka shimfiɗa ko kuwa to kaga allah na da iko duk wata mota sai allah kaɗa kanta to kana jiran sunnar allah alkhariqa kenan ko karka jira sunnar khariqa tunda ya baka hankali wala tulqu bi aydikum wannan ba misalin sunnatul lahi kenan sunna ilahiyya akwai aljariya akwai alkhariqa aljariya tashi kai al-akhdhu bis sababi hmm. Allah na da iko ka ci riba mai yawan gaske a kasuwa amma ka je kasuwa mana ka kasa kaya mana ka kada mu kayan ka kararwa mana ko zo ga kaya fa kowanne kyau misali in Allah ya ga dama a ta ka ci riba ita ce sunnatullahi jariya the moving sunna the sunna in motion kar ka je zuwa ga ainihin miraculous sunna kana jira ka kun fa ba ce ka jira wannan kun fahimta to sai kuma a sunnan nabawiyya a kan muke nuna sunna ta annabi ita ce kullu ma ofira عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء أكان ذلك قبل البئثة وبعد البئثة لأن النبي كان معصوما قبل البئثة وبعدها wannan shi ne ta'arifin suna da yake kowanne fadi in ka ce sunar annabi duk abin da aka hango aka ɗauko aka gano aka kalailaito daga annabi sallallahu ya Allah magana ce ko aiki ne ko a yi wani abu a gaban shi bai hana suna sunna an gane ko to shi ne waɗanda suke ɓata tuke inkarin da a yau ba da wannan wai sai ƙur'ani zalla muka ce ɓata dai zalla dai ah. to wannan ke akwai kuma sunna a suna al'adiyya sunna ta al'ada wai ku fahimci kalmar ne sunna ta al'ada duk daurin aure mu dai a ƙasar hausa wani abu ne share ake kawa goro lewa daga baya aka fara kawa ne har dabino ma daga baya ne amma tun da muka taso talatali goro to wani ana kiransa suna adiya suna ce ta al'ada convention ne ko ba za ka ce laifi ba ne ba laifi ba ne sunar mutane in mai kyau ce sun ce adatul balad ka sunnati al'adar mutane kamar suna. yanzu misali maka tashi ɗan wari ba akan kai kudin gaisuwar ba akwai aya kan kudin ne? akwai aya kan ba da goro ne Allah ce wato bil goro a Qur'ani Eh to amma tun da al'ada ce ta mutane sun saba malam ka haƙura kawai tun da ba laifi ba ne amma akwai sunna ta al'ada mai muni mun taso da za ka in aka yi aure sa ɗora mace a kan turmi ka kirjinta a fili ana mata wanka ta sa gora sa ga wannan al'ada ce mai muni kaga babu ita so akwai sunna adiya mai kyau da mara kyau ban gane ko kuna gane yanzu za ga idan aka tashi daurin aure sai a ce kanin baban ka je ya wakilce ka shi zai ka auren baban ka ba zai je ba wannan abu ne mai kyau yanzu ka ga yana ce maka ma da ke kenan sai da kace a ah, kowa tashi shi ne zan je ta ce okay to shi ga je ka ka, amma a ce uncle din ka shi zai je ina uban baya har suna ce mai kyau araftun to suna kenan to nan da Allah ta'ala ya ce sunnatullah ashe kun fahimci wanda ake nufi ba na nabawiyya ba ba adiya ba suna wace iri ilahiya a fahimtun to sai mu je ga ayan da muka ji ta. wa qatiluhum ku yaki kafirai ɗinnan, hatta la takuna fitnatun har fitina ta kuranni fitina anan shirka sabon Allah jiya ma Allah ba dan ya ce wal fitnatu akbaru min al qatl aya ta farko ashaddu min al qatl to ku ci gaba da ya kaso har fitina shirka ta kauce wa yakuna ad-dinu lillah kulluhu lillah addini addini kowane addini ya kauce face addini guda daya kalmar addini a ƙur'ani kan zo a amana kamar guda addini kan zo a ƙur'ani. ana nufin ma kafirci kwarai don ya ce lakum dinuku kaga lakum kubur kafirci kuke kaga addina amma waliyya din ta biyu musulunci a kenan. addini kan zo a ƙorani ana nufin musulunci misali inna dina inda Allah na uku addini kan zo a ƙorani ana nufin hada-hada ta duniya wa fi dinihim ma kanu yaftaro hada-hadar su ta roɗin cikin addini su kai kawo su addini kan zo ana nufin ranar kiyama don ya ce wa inna dina lawa ɗaya kiyama ake ne ya ce maliki yau to nan addini ana nufin addinin tauhidi wannan muhimmi ne a duniyar tafsiri ka san kowace kalma inda za ka kai ta kamar da abu abdullahi dama rani, yake da littafi mai suna alwajuhu wannan ba'ir saboda kowace kalma ta san a ina ta zo hmm? a cikin tasiri. ku yaƙe su ta yadda babu wata fitina addini na Allah ya zama shi kenan guda ɗaya fa'inin ta sun daddara sun tuba fa'in Allah bi ma ya amalo na basir Allah basirun mai gani ne tattare da duk abin da suke aikatawa to mu zai koyar da ilimin Allah ai babu shi aya ta gaba wa in tawallau tare da duk wannan bayanai da aka yi amma idan kafaran nan tawallau suka yi suka juya maka baya manzon Allah fa'alamu to ku sani annallaha maulakum Allah shine majibincin lamarinku shi ke ba ku tanyo da agaji Allah ka tsara mana taimakon ya Allah ni'mal maula ma dalla da mai jibintar lamarin mu Allah abdallah wa ni'mal nasir ma dalla da mai taimakon mu shine Allah shine ni'imar ke rafton ci gaba wa'lamu annama وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم يوم التقى الجمعان na'am wallahu ala kulli shay'in qadir wa alamu kusani fa anna ma ghalintum ku duba anna ma ghalintum duk abinda kuka ganimanta duk abinda kuka samu a matsayin ganimar yaƙi min sha'in kuma menene in dai ganima ne to ga dokar fa'anna lillahi khumusahu ɗaya cikin biyar na Allah ne Kada idan aka tafi yaƙi in aka samu ganima to sai a raba gida biyar ɗaya cikin biyar a ba jagoran yaki shine limamin yaƙi. to Allah na maganin cewa nashi ne Allah zai ci ganima ne subhanallah a gaya maka jagora tunda manzon Allah shine jagora to abinda ku samu ɗaya cikin biyar na shi kuma fahimta ko to ko da za a fita jihadi a yau kwamandan musulmi malami jagora shi ne za a ba shi humsi 1 over 5 kuma fahimce ne ƙaddara idan aka samu ganima ta kai miliyan biyar na allah nawa kenan ɗaya don shi ne humsi ana shi ne humsi kenan to ku sani ainihin kai cikin biyar na Allah ne da manzon shi da kuma zilkurba wato ‘yan uwan kusaci na jini walleta ma da marayu suna da rabo walmasakin da miskinai wabnis sabil da ainihin wato ɗan tafarki shin suna da rabo kenan cikin wannan humusin ko ko a wani kaso ne kalmar wani zirko ba matsofi ne akan wannan koko daban ne to akwai bayanai na ma'abuta ilimi wanda ka iya nuna cewa ai su ma suna cikin wanda suka ce a'a Allah da masu za ba su kuma su sauran kuma a kasarta a ba da suka cancanta suna fahimta sannan waɗanda suka tafi yaƙi wani ya fi himma lokacin suna tafiya da dawakai ne sai a raba a ce na ka kasan kasa za na dokin kasa ba ta yau kaga babu doki Inda ya har za a fita jihadi wani ya tafi da motar shi sai mu to kan aga mota shi ne ita ce a madadin ne doki ana a ce to wannan saboda mai wannan kuma naka ne kai ba za ka yi guna guni ba kai da ka tafi da mota ba misali amma kila kai ma ka tafi misali kila a babur a ce gani babu ɗinka misali to in keke ne fa ke jika ka ga ba zuba ma keke mai sai ce kila saboda tube da taya da sauran abubuwa na da madalla ko zubewar kasha dole a kalli waɗannan abubuwa da eh, gaskiya ne a yi domin ai kasha tana iya zubewa an gane ko to a nuna mana daki daki zilkur ba su ne yan uwanka na jini ya tama marayu masakin suke da kuma ɗan tafarki matafi in kuntum amantum billah za ku bi wannan kasafin ne dake dake in kun san kun imani da Allah Allahu akbar ma'ana wannan abin fa mai imani yake ce ce na yarda daga Allah ne wannan sai ce to menene ka kawo duniyancin ka kenan Allah ce in kuntum amantum billah in kun da Allah wa ma anzalna ala abdina in kun imani da abin da muka saukarwa bawan mu wane ne bawa Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu mutuntawa da Allah zai maka sama da Allah ya kira ka kai bawon shi wallahi duk lokacin duk wanda kace da shi wani bawon Allah ne to ka mutunta shi haka ne amma kace bawon kuɗi ne ka zage shi wallahi zage ne ai wani bawon kuɗi ne wannan zage ne ai wani bawon ciki ne ah wannan zage ne amma kace bawon Allah baiwar Allah wannan bayan ko bane shi yasa Allah ce lan masihu, ya kona Allah annabi isa baya kyama a ce shi bawan Allah ne wato ha ah, ya fi karan bawa dan Allah ne a ƙarya kuke mu annabi isa annabi isa bawan Allah ne ba dan Allah ba ne da ma nufin littafin ka a bible a cikin the book of st luke suka a cikin bible new testament suka ce kai ne da Allah sai ce thou sayest so wal haka dai kuka ce me kake fahimta na ce kai ne gonan kano kace to malam kai ka fara me kake fahimta misali to atace sun mumbu kuma umir ne raftun saboda haka ya jama'a wa iyyakum idan kun yi imani da Allah da abin da ya saukar bawon mu annabi Muhammad wannan na da Allah ya ce suna kansa idafatu tashrik rabawa irin na mutuntawa yawmal furqan ranar keke da Shi shine ranar yakin badar kenan yawmal jam'ani ranar da wato kungiyoyi suka haɗu da kafarai ƙarƙashin Abu Sufyan daga Makka da sahabbai mutane maza daga Madina sune al-jam'an ne ko wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan komai mai iko ne kadir da kuma Kadir, lafazi ne biyu in ka ce kadir mai yawan iko shi ne Sa'in? kusan ya ci mubalaga sama da kace alqadir to Allah shine kadir da kuma kan ce wasu kan ce abdul qadir wasu ce abdul qadir wanne ne fi da kace abdul qadir da ka ce da mutum abdul qadir duk ɗaya ne amma kadir ya fi ba da ma'ana mai ƙarfi miliyoyin iko kadir mai iko amma kadir is superlative a rasun amma duma na ɗaya ne ci gaba ba iya ku أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم tunan sai Allah ta'ala ke mana bayanin wato kamar kamar kamar an dauko maka hoton filin badar kawai an dauko maka yani visual kaga da abin da ya faru na gaya muku adadin sahabbai a yakin badar mutum nawa ne 300 da dabbobi duka daga guda 70 don akwai lokacin da wasu ma a raƙumi ɗaya suke wa wani goyewa ne Allah kamar sahabatun nabi so kafaran maka wajen mutum dubu suka suna alfahari baro muje, da gaba ɗaya musuluncin ma cicciɓe wato ba su ma yarda da hijirar da aka yi ba an tafi an bar muku gari to mai na kuma sai kun biyu su kuma ke su sama hmm? saboda kafirci shi yasa Allah ta'ala ce a cikin sura 22 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإنهم Wa وإن الله على نصرهم لقدر الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقربون الله قال دفع الله Allah ya ce an ba da izini ga waɗanda aka yaƙe su aka kore su daga gidansu an ba ku dama kuma fight back ku yaƙi ana kiransa jihadu dafa to suka yi. to sai suka yi camping ka ɗauka ga kana a filin arfa Allah ya sa ku je ku ga wurin wallahi wato suka ci kai ana aka yi bada na gaya muku hadda sunayen waɗanda suka yi shahada ga hoton sunan amin ga sunan sunan gaba da ranar babban karanta su ba su mutum goma sha hudu waɗanda suka yi shahada daga mutanen maka na ce da ku mutum nawa ne shida shida shida na madina nawa total shida ga takwas sha hudu Allah suka yi shahada har na faɗi wanda ya fara shahada waye mun faɗa a nan wane ne na'am na'am madalla shi ya fara samun shahada a filin yaki amma nan kuma manyan kafirai suka kwanta hagu ba dama ba su abu jihar su abu bakhtari ibn hisham kutubatu bin rabi'a da sauransu misali araftun tayyib to da suka zo daga makka sai suka yi camping to ne Allah ke mana bayani lokacin da ku kun yi kamfin ne sansani ke Shi ne Allah ce in antum bil udwati duniya lokacin da ku annabi da jama'a shi sallallahu ko yi sansani bil udwati duniya a ɓangaren da ya fi kusa da Madina tun dama ma shine mana lotin duniya inda suka fito kenan an gane ko wahun bil udwati qaswa su kuma suka yi sansani a wurin da nake nesa daga madina amma sun fi kusa da makka haka aka yi an fuskanci juna ne ka ɗauka misali nan ne kundila filin badar misali wasu sun fito daga can momine daga can kafirai daga can to shi ne allah ke mana bayanin kamfin da aka yi a wannan wuri kuna fahimta ko in tun lokacin da ku bil qudwati duniya kuke karayin da ke kusa da madina shine duniya wa hum su kuma kafirai bil udwati qaswa suna barayin da yake nesa qaswa nesa al ab'ad daga madina amma sun duka kusa da makka kaga shirin kenan sai Allah ce walau tawa'atun lakhtalaftum fil mi'ad ko walau tawa'atu lakhmis da ainihin walau ma ka bane na'am na'am warrakbu asfala minkum karauka na kafa da ku Me ce karauka shine ayarin kafare karauka cincirin don kafare kafa ta mallan kasa ta qur'ani a haka wannan position din su ba khaira wannan tawaga kafare suna ƙasa da ko suna valley na ƙasa kaga Allah nuna maka yadda abin ya kasance ne ga kucan ga sunan tawagarsu suna ƙasa kuna iya kallon su malam hoto mai ban sha'awa in ka je bada za ka ci Allah ba. za ga mutane larabawa na bada suna cewa ta'amta ta'al ya haka ta'al ta'al su kai aikinsu su gaya maka gayan da abin ya faru za ka za ya ce rasul shi ne waka wal kafar shi ne kuma za ka yi sai ɗan biya su wani ai ba laifi ba ne ko laifi sun baka ilimi ne ka san wurin ne za a gan tsofaffi ne ta'al ta'al ta'al warri wasu ba malamai ba ne karka je garinsu. su malaman za su maka bayani ba sa bukatar komai Eh, annabi ka ga inda annabi tsaya ga kaza ga udwatu duniya da qur'ani fada ga qoswa la ku ga maka geography din har ilimi ne mai daɗin gaske har rijiyar da aka jefa kafare ga shi na kuma gane ba hatta waɗannan yara da ɗayansu ya ce ɗaya ana ce da shi ma'awul ya sami Zubairu ya ce ya ce uncle wallah wane ne abu jihar kuma yaron ɗan shekara sha hudu ne sai ne za ka yi da shi ya ci wallahi in ra'aituhu la'aqtulan ku. saboda yana cutar da annabi wanda kafin ma a yadda su zo yakin sai da aka yi ƙuri'a ta gudu suna kuka ya rasulullah wallahi ka gani na iya barin ruga da gudu kasancewa ni ba rago bane yara yan 15 ka gana za kaza kana ta shirme haba jama'a to shi ne ɗaya ce da zubair ya ce wallahi in na ga abuja ko ne ko shi ya ce to tsaye-tsaye can sai ga abu an ce mutum ne kuma jika-jika jibgege firɗeɗe sabal ta keke amma kafiri ya ce ya bulan ta'al haza sahibu ga mutumin naka wallahi malam ya je samu abuja ya kalle shi shi kai kuma yaro yaro za ka ga waye yaro yi masa wani irin zungurin gwanda wani dukan mahangurba daya dukan zauna ka ci ba ka ci doya sai ga shiri rica ya faɗi wanda ya ƙarisa shi Allah bin Mas'ud yanzu ina matasan mai shaye-shaye astaghfirullah mata la ilaha illallah an na su zo daga kudu su buɗe shagon sai da magunguna kuma suna sai da ƙwayan taɓa hankali a ƴan ne sannan ku yadda da su astaghfirullah zo suna sace mana ƴaƴa kan hasu cace mana ƴaƴa su mai da ta kirista kuma an san wannan kafirin wayan jan kwato ta kenan magana ta mutu kenan sabai ba ba haka suka kasance ka zo saboda kana son sanar a caba ka dauki mace baliga kana tuka babur ga wani kato a baya kusa ta tsakiya tsakiyar musulmi ana wannan abu da misali da raina manyan ku da raina malamai sai ya da ƙarya da sharri da makirci ai amfani da ku wajen fasadi to kaji yanda matasan sabai suka kasance abuja ne faɗi ne annabi da ya gan shi sai ce haza fir'aunu hadhihi umma wannan shine fir'aunan da Allah ya jarabin musulmi da su ina abu da finnar ina abu da finnar a shekana karanta labarin abin da ya faru shekaru aro aro kana ba magana shekara dubu da dari hudu suka wuce shekara dubu da dari hudu a shekana da rekod ɗin in ba ƙwa'ani ba waje zai ba ka wani ba a yana daga cikin da ƙwa'ani kun fahimta ko saboda ka Allah ta'ala ce lokacin sake mai tawa if antum bil udwati menene al udwa barai wanda ya fi kusa da Madina ina ne position ɗin wa nan musulmi wa ko bil udwati al suna barayin da yake nesa daga Madina ma ta fi kusa da ina Makka so kenan kafar maka yawa warrakbu asfala minkum tawagar yakin kafare na kasa suna zobo na kasa wato ana baka hoton wurin ne kamar kana gani ke arsun walau tawa'attum lahtalaftum fil mi'adi inda za ku yi kace tawa'attum a ce ku ga adadin su kuce hmm, dubu da kaza to Allah sai ya boye adadin da kun ga adadin da kila wasu shi ne laktalafin da wasu ja da baya kawai adadin ya fi sai Allah ya ɓoye saboda akwai abin da Allah ke so ya tabbatar an gane ko sai ce Allah bai ba da dama kun fara ganin su gaba da gaba ba ne liyaqad al-amr kana maf'ula liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyana wa an bayyina wa innahu samiyun alim sai baka Allah ta baraka wa ta'ala ya yi haka ne domin ya tabbatar da al'amarin da yake so ya hukunta Liya halika man halaka an bayyana dan wanda zai halaka ya je ya halaka ba wai an kasa yi mishi bayanin hujja ba wannan aya ce mai faɗin gaske liya halika man halaka an bayyana ko kai ne ka faɗi gaskiya da nasi da aure aka ke sai ka ce nan, wanda zai halaka ya halaka an bayyana amma ya laka bisa hujja dan Allah ya kama shi da kyau dan ya samu bayyana waya haya man hayya an bayyana wanda kuma zai ya rayu an bayyana bisa dalili ya ji gaskiya ya rike yi aiki da shi abu ne guda biyu kuna fahimta ko sai Allah ta'ala ya ce me wa inna Allah lalle Allah lasami'un mai ji ne alimun kuma masani aya ta gaba إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم نعم إنه عليم بذات الصدور إذ يريكهم الله في منامك قليلا lokacin da Allah ke nuna maka iz ka, ko ake nufi lokacin da Allah yake nuna maka su a barcinka Ko kalli maganar iz yurika hubullah lokacin da Allah ke nuna maka su su yi waɗannan madalla sai Allah ya nuna mishi shi ga adadin ga adadin su amma annabi ya san wannan adadin su sama da dubu su kuma ɗari ku 313 kaga bambancin da yawa to lokacin da Allah ke nuna maka su a barcin ka, amma duk da haka sai Allah ya karanta adadin ƴan kaɗan ne ba nan annabi dubu ba kalilan walau arakahum kaseera da ya nuna maka cincirin don su magamamin su wannan adadin a lafashirtum da kun kare ku ce wannan adadi ba za mu iya ba Shi shine fashiltu da kun gamu da fashilu karewa wala a fil amr da kun fara jayayya anya ku ta yakin nan ko anya mu tsaya saboda adadin ka gane shi za wai na take barazana in ta ga dama kowane dan China wani ya rike hannu sai sun kewaye duniya gaba da ba sai kai da Allah wannan a suna cewa kasar waye kai ce na yawa yanzu India sun wuce su yanzu yanzu sun wuce su India? amma a baya ce da ce gaba suna da suna da yawa sosai kwaye da inda ce ta daya sai na china ta uku fa america ta hudu fa Mace shiga geography mhm. ta hudu ba na ina fa nigeria nigeria ko ta shi da ne pakistan madalla sai wace kuma brazil sannan sai indonesia then nigeria sai ka ce bangladesh hatta rasha ta baya ce misali wato population is a power adadi ai shi sa ka ga muna gode wa allah adadin mu ke nuna muke da ainihin cincin mai yawa kasan da musulmi kuma ne za ka ce ko Allah ya kara yawa mai amfani mai albarka ya rabbal alamin yawan da za mu san ciwon kanmu mai kishin kanmu da kanmu rasul walakin Allah sallama sai dai Allah sai ya kare ba nuna maka adadin su da yawa ba ballantana ku kare ballantana ku tsorata walakin Allah sallam wasu mutane suna iktibasi kasan iktibasi wani ne in ya zo ya gamu da hadari sai Allah ya kare mutu walakin Allah sallam asalin aya suna magana kan badami amma kai ka karanto da ya eh, saboda ta dace da yanayin kai wannan shi suke kira ba su, ya kuma halatta amma akwai ikhtibasi da baya halatta karka ba mutum littafi ka ce sunan yahaya ka ce yahaya ku zai kitaba da kowa to ai wancan annabi Allah ke shi na kai har ordinary ne ya za ka ce da kowa wanda ne kun sani la hada ba ba'd bai dace ba arabtum walakin sallan sai dai Allah ta'ala sallama shine sai ya kare ko saboda Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne kan duk abin da ke cikin ƙiraza na bayi da zukatarsu. Aya ta gaba. Wa izi rikun idil ta ƙwaikun fi a yurikun ƙwarilan wa yi ƙwarilukun fi a yurihin ya ƙwari Allah amra. ليقضي وإلى الله ترجع الأمور آية كنا من لمبا أربعين لهدو أتكم من السورة من لمبا تقوى سورة الأنفال وإذ ألوكة ليريكموهم yurikumukum lokacin da Allah aini ke nuna muku su nan suna sai ya ce yuri annabi ne kum ku kuma gaba kenan jama'ar gaba ɗaya lokacin da Allah ke nuna muku su su kafar maka izil taqaitun lokacin da kuka yi gaba da gaba amma sai Allah ya nuna muku tare da yawan ku ya mai da su ɗan kaɗan Allah sarki iko in kyamara tana iya rage girman abu ya ƙasa sai mu ce ƙwar'ani ya rage ya gama kwarai da gaske ha gani ko Qur'ani ga su su dubu ne amma sai Allah ya down-sizing 'yan kaɗan ne da ka mu tsorata ba so kamara da ita kanta kamara sunanta al-kumuru al-hasan bin sabi shefar kirkiro kamara kuma musulmi ne kamar ibn farnas ne shefar kirkiro jirgi ai ba right brothers ba ne mu ne mu yi saka sakaci da banci kawai amma al'umma ta fara tasowa da yardan Allah da imaninka da riko da addini da takawa da wannan ake samu ba wai kawai da kazantar kafaran duniya ba at masu bid-din wal aqida arabtum lokacin da Allah yake nuna muku wato adadin su kaɗan kuma wa yukallilukum fi a'yunihim su ma din sai Allah ya ƙara karanta adadin ku a nasu idan don ku fahimci a ah, a shi ba su da yawa bari mu je mu makwashe su wato <laughs> hikimar ce ta gizo. duk a zo a ne. a ga abin da zai biyo baya to ba an gani ba kuwa da adadin ya tuge ta sabai sa ce ba za mu iya ba da su ma sun ce a ah, sun kai ɗari ku suna da wannan yawa ɗin kai mu fasa sai Allah ya nuna adadin kafin idanun muminai yan kaɗan a ce za mu gama da su su ma aka nuna musu yan kaɗan ne a zo a gwabza to a nan ne abin da ya kasance ya kasance liyaqdi Allahu amran kana mas'ula saboda Allah ya tabbatar da al'amarin da dahir ne sai ya wakana liyaqdi ay liyahkum wa liyuhaqqiq wa liyuthbita amani ko amran wani al'amari kana ya tabbata mas'ula aikatacce ne abun ubangiji sai ya tabbata kuma wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne al'amurra ake mai da su al'umur jam'i ne na amru amru kan zo a arabiya a ma'ana ne akwai amru mai jam'in awamir haka ne akwai amru mai jam'in umur wanne ne na awamir awamir shi ne kama umarni idan ka ce a amiru amrahu sarki ya ba da umarnin shi to wannan amr din jam'in da shine mai awamir amma ina ce inna nuzul al-matar min sama amrun min da. saukan ruwa daga sama al'amari cikin al'amuran Allah to kaga amru da jam'i biyu ko dai umur ka san ko awamir ka san zuwa ga Allah ne al'amura ke komawa ya Allah Allah ka sa al'amuran musulmi zuwa gare ka cikin alkhairi Allah ka samu dace Allah ya mana albarka cikin Al-ƙur'ani ya ba mu albarkacin karanta shi da zai da kuma aiki da shi nan za mu tsaya mu tsara gobe in Allah ta'ala ya kai mu abin da ke akwai ku tashi eh? kowa ya kawo abin da ya zo da shi juma'a da ta wuce nawa muka ce a kawo na'am duwa ɗaya ko to